فيا عباد الله اعلموا أن قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات مثلها كسائر مثلها الشريعة كسائر العبادات وهي من الذكر التي يقدر على تلاوته ويؤجر القارئ على تدبر معانيه والعمل به ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تلاوته ودلنا على عظيم أجره وكثرة القراءة للقرآن عباد الله تولد عند المسلمين الذي يستمع بقراءته لذة بتلاوته وراحة نفس وراحة نفسية واطمئنان في القلب قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أما الذي يقرأ القرآن ولا يتلذذ بتلاوته ولا يحاول أن يفهم مراد الله من الآيات التي يقرأها فهو مثل الذي يقرأ في جريدة أو الذي يقرأ قصة ولذلك قد لا يصل إلى مرحلة التدبر والتفكر ولذلك كان لا بد للمسلم من معرفة ما أعده الله لقارئ القرآن من الجوائز العظيمة في الدنيا والآخرة وقد قال خالد بن عبد الكريم اللاحم عن فهم القرآن وتدبره إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب يعطيها لمن سلك في طلبها وسلك الأسباب المرسلة الأسباب المرسلة إليها بجد واجتهاد أما المتكئ الذي أريكته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تمنى على الله الأماني عباد الله إن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل المنزل على قلب رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو معجزة الخالدة وفي الأثر عن علي بن أبي طالب أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنه ما ذكره عن القرآن أنه كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم, وحكم بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو عبد الله المكين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتبه أو لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أدر ومن حكم به عدل ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي في سننه لكن ضعف بعض العلماء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال تعالى عن القرآن الكريم في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه أخذه الدارمي وقال ابن أبي حاتم بعد أن ساق إسناده إلى محمد بن منصور المكي قال رأيت سفيان بن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن فقال كلام الله منه خرج وإليه يعود وروى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وروى البخاري أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتع... وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أدراك وروى عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر والذي يقرأ القرآن ويتكعكع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم وروى النسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله أهلينا إن لله أهلينا من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته وعن ابن مرى رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل رواه الطبراني في المعجم الأوسط عباد الله فهذا هو القرآن فلنسأل أنفسنا ما علاقتنا بهذا الكتاب الكريم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 صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والدنيا عباد الله اعلموا أن لقراءة القرآن أجر عظيم وأجر قراءة القرآن والعمل به يكون للعبد ولو بعد موته في الآخرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد وروى الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار عباد الله فمن حافظ على القرآن وحقق أحكام القرآن يوضع على رأسه تاج تاج الوقار في الجنة روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته وقال أبو هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم ومن مظاهر ودلائل السلاح في الولد طاعته لله وقراءته للقرآن الكريم وأعماله الصالحة الأخرى وكبار الله takaitacciyar saƙon da kutuban mu ke ɗauke da shi shine bayani game da girman al'amarin alƙur'ani da kuma falalan karanta alƙur'ani lafiya ma waɗannan lokaci da muke rayuwa wanda musulmai da yawa sun ƙauracewa alƙur'ani a yau abin da zai baka mamaki za ka iya samun musulmi wanda a yau ba zai iya karanta maka ko da suratul fatiha ba wanda kuma sanannen abu ne gare mu dukka duk wanda bai karanta fatiha ba a sallar shi ba shi da sallah to musulmin da bai iya karatun fatiha ba abin tambaya sai ka ce me yake yi in yana sallah ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kawo ƙara wasu al'ummansa a gaban Allah ranar tashin kiyama yana cewa ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun kaura cewa alqur'ani ba sa koyon karatunsa idan sun koya kuma ba sa tilawarsa idan suna tilawa ba sa yin aiki da shi to ba sa tunanin kai da ni ɗayan mu na iya kasancewa cikin wanda manzon Allah zai kai karan su gaban Allah duk wanda manzon Allah ya kawo karan shi gaban Allah a irin wannan matsayi wallahi ya sani cewa ba shi cikin tawagan manzon Allah in ko ba ka cikin tawagan manzon Allah to da wahala ka samu wanda zai zama jagoranta zuwa gidan aljanna Allah ka tsare ya ku bayin Allah yadda al'amarin watsi da alkur'ani ya kasance a zamanin mu a yau abin yana da ban tsoro kwarai da gaske a matsayinka na magidanci ka je ka kasa iyalinka a gaba ka buɗe mata alkur'ani ka ce ka karanta shin ta iya karatu to ita da za ta yi tarbiyyar ƴaƴanka kenan idan ita ba ta iya karatun alkur'ani ba kuma ba ta san muhimmancin karatun alkur'ani ba hanya za ta kaya ta yin tarbiyyar ƴaƴanka wajen su alkur'ani malumman mu a irin waɗannan nahiya da muke rayuwa alhamdulillah suna sauke nauyin da ke kansu wajen buɗe makarantun koyon alkur'ani da kuma zaman karantar da alkur'ani za ka ga musamman a waɗannan ƙasashe namu wato akwai makarantun karatun alkur'ani da dama wasu malamai ma ba su da aiki sai zaman karantar da alkur'ani duk da cewa al'ummanmu ba ma ba su muhimmanci ba mu ma damu cewa abin da suke wani abu ne da ya kamata a basu kulawa za ka samu yaro a irin wannan zamani ya iya waƙe-waƙe irin na kafirai irin na turawa irin na yan finafinai amma a yau ba zai iya karanta mafi gajartar sura a cikin alkur'ani idan da za ka tambayi wani wata sura ce Allah maɗaukacin sarki ya girmama al'amarin surar wanda a cikin surar Allah ya ce idan mutum ya karanta shi to za a ba shi lada kamar ya karanta ɗaya bisa uku alƙur'ani musulmi da yawa bai san wannan wannan sura ba to mu sani da cewa karatun alƙur'ani ibada ce ibada da bata gaza sauran ibadoji da muke yi ba kamar yadda ka ga sallan nan da muke yi ibada ce to haka karatun qur'ani yake ibada shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya lada mai girma a cikin karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani Allah zai ba shi lada goma yace ba na nufin idan mutum yace alif lam ya karanta harafi ɗaya kenan a'a annabi yace walakin alifun harfu idan ka ce alif to ka karanta harafi ɗaya kana da lada goma in ka ce lamun kana da karin lada goma idan ka ce mimun kana da ƙarin lada goma a ce wanka alif lamin kana da lada talata to ina ga wanda zai karanta suratul fatiha harafi nawa ne ina ga wanda zai soke izu ɗaya ina kuma ga wanda Allah ya mishi da ya karance alqur'ani gaba shi yasa kaga musulmai suna ba da muhimmanci ga wanda Allah ya ba shi iko na koyon karatun alkur'ani daga farkon zuwa ƙarshe har walima ake yi na murnar yayi saukan alkur'ani yawan karanta alkur'ani ya masu albarka yana daga cikin abin da yake gadarwa da mumini natsuwa a cikin rayuwarsa a cikin alkur'ani Allah ya ce mana lalle waɗanda suka yi imani suna samun natsuwa ne a rayuwarsu idan an yi wato suna ambatan Allah ambatan Allah mafi girma ko ne karatun alkur'ani matsayin alkur'ani akan sauran zantuka to matsayin Allah da ya faɗa alƙur'ani ne da sauran maganganun baya shi yasa wanda ya riko da alƙur'ani ya yi riko da igiyar Allah ya kauri wanda baya tsinkewa Allah ka sanya mu daga cikin ma'abuta alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mafi alkhairi cikin kuku mutane shine wanda ya koyi karatun alƙur'ani kuma ya iya har shi ma yake koyar da wasu alƙur'ani kamar da sahabi Usman dan Affan ya ba mu labari Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda Allah ya sauƙaƙa mishi iya karatun alqur'ani ya zama yana karantawa yadda Allah yake so yana karantawa kamar yadda Allah ya umarci manzon Allah wa rattilil qur'ana tartilan manzo Allah ya ce ranar tashi kiyama za a cire shi cikin tawagar mutane sai a sa shi cikin wasu halittu masu daraja waɗannan su ne yana tare da alkiram sa'aratul bara mala'iku kenan ma'ana matsayinka ya ci a haɗa ka da mala'iku wanda yake karantawa kuwa yana shan wahala yana ƙoƙarin koyon haɗa naki to shi kuma za a rinka bashi ladar biyu akan karatun da yake to ina kuma ga wanda baya yi gaba ɗaya Allah ka sauwa karatun alkur'ani uwa masu albarka babu abin da yake samar da tsaro kwanciyar hankali aminci natsuwa arziki duniya da lahira kamar alkur'ani da haka idan mutum ya riko da shi to tabbas zai ga haske a rayuwar shi duk abin da ke ɗaga wa mutane hankali kai ba zai ɗaga maka hankali duk abin da yake sa mutane cikin ragami da tsoro wannan abin ba zai iya tsorata ka ba yau mutane nawa ne aka yi ƙoƙarin a tura musu tsafi ko sihiri amma saboda sun yi rufa da alkur'ani ba iya cutar da su da komai ba amma da dama daga cikin mutane a yau makiya suna iya kai su kasari saboda ba su riƙe da alƙur'ani duk abin da za ka rike in ba alƙur'ani ba wallahi ba zai iya ba ka koyo irin wanda alƙur'ani zai ba Allah ka sa mu dace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun zo wanda wanda suke mana nuni zuwa ga girman alƙur'ani dauki alal misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi ta wato daga Sufyan ɗan Uyayna aka tambaye shi cewa ya baban Muhammad me za ka faɗi ne game da Alƙur'ani sai ce Alƙur'ani littafin Allah ne daga Allah yake kuma gare shi za ta koma idan mutum ya sakaci bai koyi Alƙur'ani da wuri a rayuwarsa ba to za a yi wani lokaci da Allah zai kauce abin sa ya maida shi gari shi annabi yace karshen duniya za a wayi gari Allah zai tattara Qur'ani a duniyar nan kaf sai ya kauce abin shi da ka duk wani alaran da ka sani zai kwanta da karatun shi na Alƙur'ani da daddare amma gari na wayewa sai gida komai na Alƙur'ani a zuciyar shi waɗannan masarif da muke buɗewa muke karatun Alƙur'ani a cikin su a daidai wannan lokaci idan aka buɗe su maza Allah ce sai a ga sun koma fari kar ba komai a bikinsu. su da shi kaga kafin wannan lokacin yi marmaza ka samu rabon kana alƙur'ani idan da ba ka zuwa koyon karatun alƙur'ani a gaban malami to ka je yau ka samu malami da za ka fara koyon karatun alƙur'ani a cikin rayuwanka na kullum awa ashirin da hudu ka samar da wani yanki wanda za ka sadaukar da shi wajen koyon karatun alƙur'ani karanta shi tadabburin ma'anonin alqur'ani sannan rayuwarka kuma duka karkan aiki da al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allah na da wasu tawaga cikin bayinsa aka tambayi manzon Allah su wane ne waɗannan tawaga manzon Allah ya ce su ne masu al qurani wanda suna karatun shi kuma suna yin aiki da shi Allah ka sanya mu da cikin shi Abdullahi dan Umar Allah ya fara mishi yadda da shi da mahaifin shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana aka tambaye shi wane ne wanda ya fi kowa iya karatun alqur'ani wanda karatun shi na alqur'ani ya fi na kowa kyau sai manzo Allah yace wanda ya fi kowa iya kyautata karatu da alqur'ani shine wanda in aka ji yana karatu kai da kake sauraron shi za ka ji wani nau'in tsoron Allah yana bayyana a cikin karatun shi wannan shine wanda ya iya karatun karatu shi yasa karatun alƙur'ani yawa masu albarka koyon shi ake yi kuma karatun shi ake yi cikin natsuwa ba karatu da zaka ji ana yi wanda babu natsuwa a cikin shi ba ka rinka karantawa a hankali daki daki kana bin malan abin da kake karantawa har ila yau malamai suka ce ladan karanta alƙur'ani to yana bin mutum har bayan mutuwar shi daga cikin hadisan da suke nuni zuwa da haka sahabi abdullahi dan amru an as Allah ya ƙara mushi yadda. ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya bada labari ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai kayar da bawa makarantun alƙur'ani a kan wato halittu ba ki ɗaya kan sai a ce fito zo ka tsaya a kan mimbari irin na tashin alkiyama ba irin na duniya ba sai a ce ka karanta abin da ka sani na alƙur'ani. Maza Allah sallallahu alaihi wa ya ce sai ya fara yin karatu yana karantawa da murya mai daɗi duk aya in ka in ya karanta sai a ɗaukaka darajar shi a cikin aljanna ƙarshen inda za a ɗauke shi aljanna shine ƙarshen inda ya iya karatu na alƙur'ani za ka kana kaiwa ƙarshe sai a ce to ga masaukinka a ga wanda ya haddace alƙur'ani shi yake martaba na kolon ruwa kenan tare da annabawa da siddiƙai da shahadawa da bayan Allah na gari Allah ka sanya mu daga cikin su abu hurairah Allah ya kara mushi yadda daga cikin abubuwan da ya bayyana na falalan da mutum yake samu na alkur'ani ko da bayan rayuwarsa ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai wasu ayyuka wanda idan mutum ya aikata su ko bayan mutuwar shi to ladan za su ci gaba da bin shi daga ciki akwai kyawawan ayyuka da kai a duniyar nan Allah zai ci gaba da baka ladan su har bayan mutuwarka sannan ilimi da ka koyar da al'umma suka samu ilimi wani abu na addini ko rayuwa kuma ya ci gaba da amfanin su duk sanda sai amfani da wani ilimin za a ka ladan shi sannan duk wanda ya haifi ɗa ɗa na gari ba ɗa wanda ya zama ma al'umma matsala ba ba ɗa wanda yake shaye-shaye ba ba ɗa wanda yake yawon wato tsara da sukar al'umma ba ba ɗa wanda yake yawon wato da ƙala a cikin al'umma ba a'a wanda yake na ƙasƙe wanda ya zama nagari ka ko ga babu ɗa da za ka bari nagari kamar ɗan da aka ce kare fa ya haddace alƙur'ani to irin wannan ɗa duk sanda ya buɗe baki ya yi maka addu'a ya ce Allah ka jiƙan mahaifina to wannan addu'ar sai ya same ka bayan mutuwa. sannan duk wanda ya gadar wani mushafi na alkur'ani maza Allah yake za a cigaba da rubuta mashi lada har bayan mutuwar shi ma'ana ta zo kasuwar qur'ani ta kawo masallaci mutane suka rinka ɗauka suna karatu a ciki za a da baraka da shi ko ka haddatar da wani ɗalibi ya haddasa qur'ani a kirjinsa duk sanda ya karanta ko ya karantar za a baka lada ko ka gina masallaci bayan Allah ya zuwa suna taruwa suna karatun alkur'ani suna salloli suna koyon ilimi a ciki za a ci gaba da baka ladan ko ka gina gida saboda matafiya su rinka samun wurin sauka idan suka zo a matsayinsu na baki waɗanda ba ɗan gari ba za a ci gaba da baka ladan har bayan mutuwarka da sauran abubuwan da annabi ya lissafa ɗan uwa masu albarka wannan kamar yadda muka ambata kaɗan kenan kuma a takaice game da girman alƙur'ani da falalan wanda ya san alƙur'ani don haka kamar yadda na faɗi kan farko dukkan mu tambayi kawo nan shin muna da wani rabo na abin da muka samu na sanin ilimin idan ba ka da shi baka sani cewa har yanzu baka makara ba dan gashi kana rayuwa za ka iya fara koya a yanzu din nan ba tare da jikiri ba sabon manzon Allah da dama su da girman su suka koyi alqur'ani kuma suka iya Za ka girma baya hanawa kamar yadda girma baya hana ka zuwa kasuwa ka nemi kuɗi ko baya hana ka sana'a ya ka koyon karatun Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin ma'abuta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الحمنا بالقران